bismillahir rahmanir rahim ta yaya zan kubuta daga aikata zunubai a asirce kai fa ta khallasu min zunubil khalawat lallai mutum ga ɗabi'arsa mai yawan kuskure ne kuma abin da yake waje ba a kan musulmi idan ya auka wa kure shine gaggawar tuba da neman gafaran Allah saboda Allah ta'ala yana yin farin ciki da tuban bawansa idan ya tuba zuwa gare shi domin ya zo a cikin hadisi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa a yayin da aka ja shi bawan aka ja shi akan raƙumarsa har ta ɓace masa a tsakiyar sahara ya ɗebe tsammanin rayuwa saboda babu abinci babu abun sha ana cikin haka sai ta dawo masa da abincinsa saboda tsananin farin ciki yake cewa ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka to Allah ya fi irin wannan bawa a irin wannan yanayi tsananin farin ciki da tubar bawansa bawansa kuma yana waje ba musulmi ya kiyaye zunuban ɓoye zunubai a asirce saboda Allah ta'ala ya zargi mutumin da yake tsoron mutane su ga laifinsa ya zargi mutumin da yake ɓoye laifi wa mutane amma baya tsoron Allah ya ga ayyukansa na laifuka Allah ta'ala ya ce suna tsoron mutane amma ba su tsoron Allah alhalin Allah yana tare da su a lokacin da suke tattauna zancen abin da Allah bai yarda da shi ba zantukan da Allah bai yarda da su ba suke mitin suke tattauna a kansu kuma Allah ya kasance dangane da abin da suke aikatawa mai cikar sani wadda iliminsa ya game kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da zunubin da ake buya a yi su yana cewa lallai na san wasu mutane daga al'ummata waɗanda za su zo da kyakkyawan ayyuka kamar duwatsun yankin tihama farare kyawawan ayyukansu tudunsu kamar duwatsun yankin tihama farare sal sai allah mabuwaye da ɗaukaka ya sanya su ya sanya su zama ƙura a bar shekewa aikinsu duk ya lalace kamar ƙura a bar shekewa sahabi sauban yake cewa ya manzon allah sallallahu alaihi sallam ka sifanta mana irin waɗannan mutanen ka fito da lamarin su a fili tsoron kada mu kasance daga cikin su alhalin ba mu sani ba sai annabi sallallahu alaihi ya ce lallai su ‘yan uwanku ne kuma fatar ku iri ɗaya kuma suna yin sallar dare kamar yadda kuke yi sai dai su mutane ne idan suka keɓanta da haramiyar Allah suna keta alfarmarsu su mutane ne idan suka keɓanta can gefe ga kuma abubuwa na, hara, na haramun suna keta su, kuma musulmi zai kubuta daga zunuban ɓoye ne ta hanyar riko ko aiki da wasu lamura ga su kamar goma daga cikin hakan neman mafaka a wurin Allah da addu'a da ƙanƙan da kai a gare shi da neman ya kaɗe wa musulmi ayyukan laifuka da zunubai na biyu yaƙar son ransa da tunkuɗe wasu wasin rai na uku ƙoƙarin tsarkake rai da ayyukan biyayya ga Allah na hudu nisantar zama zaman kaɗaici ko killace kai gwargwadon iko na biyar yin hulɗa da mutanen kirki mutane salihai na shida ji a jika cewa Allah ta'ala yana sane da bawa kuma yana ganin abin da musulmi yake aikatawa a kowane hali na bakwai musulmi ya yi tunanin cewa mutanen da da ya kaddara cewa da mutanen da yake ganin girmansu suna ganinsa a lokacin da yake aikata aikin zunubi to idan ya sa wannan a ransa sai ya yi ƙoƙari sai ya ƙoƙarta wajen dawo da lamarin kunyarsa ga Allah ta'ala a madadin kunyar halittu ya ji kunyar Allah a madadin kunyan halittu ko mutanen da yake ganin girmansu ya zo cikin hadisi kuma ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar wani mai kima wani mutum mai ƙima a cikin iyalanka na takwas tuna lamarin mutuwa musamman a ce mutum ka kaddara a ranka mutuwar ta zo masa alhalin yana tsakiyar aikata sabo da zunubi a irin wannan yanayi a irin wannan yanayi mummuna ta yaya mutum zai haɗu da ubangijinsa alhalin yana cikin wannan yanayi na aikata laifi a gare shi na tara tuna irin abin da Allah ya yi tanadinsa ga bayansa masu takawa da abin da Allah ya ajiye na narkon azaba ga masu aikin sabo da zunubi na goma eh, waɗannan su ne hanyoyi da mutum zai bi don kubuta daga ayyukan laifi Allah ya saka wa mawaƙin da yake cewa wadda yake cewa idan ka samu keɓewa a wata rana kada ka ce na keɓe sai dai ka ce a tare da ni akwai mai kulawa da ni wato Allah yana kallon abin da nake yi mala'iku su ma an sa suna kula da ni kuma suna rubutawa to idan ka keɓe baka idan jama'a to ka tuno kar ka ji cewa ka keɓe ka ji cewa Allah da mala'ikunsa duka suna ganinka kuma kada ka yi zaton Allah yana gafala na ɗan wani lokaci wai ya zama bai san abin da kake ciki ba ka ji cewa abin da yake ɓoye yana ɓuya ne ga Allah kuma kada ka ji cewa wai abin da yake ɓoye ya ɓuya ga Allah abin da ya ɓuya ya ɓuya ne ga mutane Ba ya ɓuya ga Allah Allah ta'ala shine mafi sani wallahu ta'ala a'lam